lamarin rashin tsaro a najeriya dai na ci gaba da yin kwangabakon baya domin matakan da ake ɗauka sun kasa hana 'yan bindiga aika-aikar su a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya daidai lokacin da gwamnatin jihar ke kaddamar da jami'an tsaron al'umma 'yan bindiga sun kutsa kai cikin wani gari da ake kira gidan bakuso a karamar hukumar mulki ta gada da ke gabacin jihar suka sace ɗalibai almajirai da adadinsu bai kasa goma sha biyar ba na zanta da liman abubakar wanda shine malamin makarantar da aka sace almajiran suna sun shigo tsakiyar gari sun taho sun kamo wannan mata sai suka biyo nan wata makaranta tawa to da yake almajiran suna da yawa sai suka ji kukan matar wadda suka jayo sai suka tashi ta suka ta shiga cikin ɗakuna suna ta shiga cikin ɗakuna suna kan hanya sai da suka ga yawan su sai dai kawai sai suka race sai suka sai suka tafi da waɗannan yaran to yanzu yanzu kun san inda suke nan dai suka bi suka ta sama Falta kamar nan ba kalori kenan. Kun sanar da local government da gari ya waye? To ni kam ban sanar da ita ba amma da ya daɗa ban sani ba ko mutanen gari sun ɗan sanar da ita saboda ni muna nan mun da ta nisan yaran mu waɗanda aka tayar da su. Kamar makarantar yara nawa ke gare ta gaba ɗai? Ta kunshi yaro ɗari uku. Menene adadin ɗaliban da aka sata? Allah su kai goma sha biyar da dan majalisar jiha mai wakiltar yankin nagada kabiru dauda ya tabbatar da aukuwar wannan lamari wannan garin sun kira ni da misalin karfe biyu na dare sukan ce min don allah in neman musu jami'an tsaro ga barayi sun shigo garinsu sun ɗauki almajirai sun ɗauki wasu mata na ce musu akwai wanda aka kashe ko babu suka ce to bisa ga yanzu ba a iya tantance ko almajiri nawa aka ɗauka ba ko kuma ko mutum nawa aka ɗauka da kuma waɗanda aka kashe to bakin maganar da muka yi da safe na yi ƙoƙarin in same su to network su bai da kyau ba su kira ni ba ni kuma ban same su ba balle in samu ainihin kididdigar ko akwai rashin rayuwa a ciki ko kuma yawan mutanen da aka ɗauka wannan shine gaskiya abin da ya faru kuma ya faru ɗin ne gaskiya jiya karfe biyu na dare. Duk a cikin wannan ranar 'yan bindiga sun kai wani hari a ƙaramar hukumar ta Isa inda suka kashe mutane ciki har da hakimin ƙauyen. wakilin al'ummar a majalisar dokoki ta jihar sokoto habibu halilu modaci ya ce 'yan ta'adda suna cin karin su ba babbaka ne saboda jami'an da aka tura su fatattake su ba su samu kawar da su ba a suka je suka iske wani hakimi na garin turba suka kashe shi sannan suka je suka sami wasu mata guda biyu suka kashe su saboda haka halin ya riga ya ɓaci ya ƙazance waɗannan mutane na wannan yanki suna cikin yanayi da yake gwamnatin sokoto ta bi sahun takwarorin kamar jihar katsina da zamfara wajen samar da jami'an tsaron al'umma dan majalisar ya ce akwai buƙatar a yi da gaske kafin a shawo kan wannan lamarin mun dai ga irin kuɗaɗen da aka kashe a wannan wuri kuma muna fatan kuɗin da aka kashe su yi amfani taimaka ma mutanenmu da a cikin yanayi mawuyaci a yayin hada wannan rahoto da gwamnonin jihohin kebbi zamfara katsina bauchi da sauransu da tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan tsaro janar ali gusau mai ritaya suna a sokoto domin kaddamar da jami'an tsaron al'umma kuma a cikin dare washe garin safiyar ne 'yan bindiga suka yi wannan aika-aika abin da wasu ke ganin cewa dole sai an yi da gaske muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya